to alhamdulillah kamar da nake na bayani ke cewa babban nasara a nan shine makar gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mun yi la'akari da ainihin tsohon kanin gumi guda bakwai na jiha Katsina wanda ta lokacin karnarsu da aka yi su kuma muka raba cewa tun da zaɓe da zagaye na farko za mu yi wannan tsohon kanin gumi guda bakwai na jihar Katsina wanda suka kunshi funtuwa malam fashi kankiya mani daura da dutse amma da katsina kuma alhamdulillah ah, mun raba abin kasan shiya shiya ne da muke da su a yanzu shiya uku shiyar funtuwa wata kunshi kana kuma guda goma sha ɗaya muka raba abin biyu aka zauna funtuwa kuma zauna marar fashi funtuwa mun za a kana kuma za a kana kuma guda goma a guda shida marar fashi mun za a kana kuma guda biyar bayan nan muka tafi daura ita muka zana da ɗan gumi guda uku a kan giya muka je mani muka zana da ɗan gumi guda hudu muka tafi daura muka zana da ɗan gumi guda biyar muka dawo shi a katsina muka zana da ainihin katsina wanda ke ɗan gumi guda shida sannan inda aka samu ɗan tasgaro ta ce kawai da shiyar dutsen ma wanda aka samu sabanin jawabai ko kuma sabanin taron wanda bai kai wayan da ya kamata wanda shi ne kaɗai shi da gobe muka Allah ya kaddara mun zama da wanda ya kamata ba amma muka ba da hakuri cewa insha Allah za mu san komawa domin mu ma masu su hakkin su kuma da kuma sauran ƙananan to alhamdulillah na farko dai tare an yi karkashin jagorancin ainihin shi babban mai ba gwamnan shawar abokin ah, siyasa Uh, Dr. yawon gwajo-gwajo da kuma abokin aikinsa ko takwaransa na ainihin mai ba kuma shawara a harkokin jam'iyyu wato honorable shafiu abubuwa sannan da mu mataimaka babban manyan mataimaka na musamman a gidan gwamna da ainihin mataimaka na musamman a kowane shiya da kuma ainihin kowa uba jam'iyya wanda tsakanin da Allah da inda ku shiga mun tafi da su musamman shugabannin nan na yankunan nan guda uku duk inda muka shiga tare mu shiga da su kuma abin ya yi armashi kwarai gaske duk inda muka zauna za ka jama'a suna haba haba da mu suna maraba da mu kuma aka yi kewayen nan lafiya a gama lafiya ba inda aka samu wani tozarci ko wata magana mara daɗi jama'a suna shauki ana rabuwa ana cikin jin daɗi da raha babban kuma abin jin daɗi wanda za mu ƙara gode ma Allah ne mutane suna shi hidiman nan sosai musamman wannan shi jagora na da Allah kama da shi a yanzu mai girma malam duk umar da to mu muna ma Allah godiya dan wannan abin da ke faruwa ba yin malam duka bane na Allah yanda al'umma Allah su su kaunar shi a cikin zakatan mutane ayyukan da yake da alkhairi sun baza ko ina sun shiga kowane lungu al'umma sun samu sauki suna yin bacci har da su ba ba su tashi kai babban abin da ya tare mu ke tare da jama'a hankali jama'a wannan magana tsaron nan ka ga wani hidimar tsaron da Allah ta muke mu da gina kuma ya kawo ne Allah ya bashi za a yi wannan ba karamin al'amari bane ba kuma sai ga shi ya tsayawa nan kare ya koma sauran bangarorin duk yanzu cikin karamin lokaci ba sakta da zaka taba wanda zaka ji an ce babu a Najeriya a cikin da babu babu wata ma'aikata ko bangare zaka dauka a gwamnati ka ji ba a yi abu ba wanda abin sha'awa wanda an dade yanzu fenshon ake magana biyan ma'aikata haƙoƙinsu wanda suka yi aiki suka bauta ma ƙasa suka aji aiki aka ɗauko tun daga aji daga 2019 abin da ya kasa su zuwa a biya Allah kaɗai ya san ma mutanen su wannan abin da wasu masu mutu ba a sakin su ba to amma Allah shi mutunci ya bashi wannan tare da basira ya ɗauko waɗannan malamalai na kuɗi ya je biya waɗannan bayan Allah kuma samu sauƙi rayuwa in ka ɗauki yaran mu yan makaranta scholarship shekara nawa ba ya yaran da ma scholarship ba miliyan ɗaruruwa nawa ya ɗauka ya biya scholarship ɗin yaran yanzu ko jiya da muka je ka sanar da kudin mai ai ka ji abin da wakilin da eh, gari ke faɗi ya fito shi ba ɗan siyasa ba ne ba ya siyasa amma mutum ya mara ya roda ba a yabe shi bangaren ruwa kadai da ya ce an girma da su akwai manyan manyan kamfanin da ba da misali guda uku a katsina wanda kowane ɗaya da ya ɗauka lita miliyan dubu yake ɗauka lita miliyan dubu ya ce guda uku gashi nan yanzu ana kuma yin wani ƙato guda ɗaya ban da waɗannan za a sa fayi fayi gashi na fata mace ma yanzu murna suke ruwa ya zo da izinin Allah so wannan kudurruka kudurruka na shi in ka shiga aikin ko ka shiga bangaren lafiya duk su za zaka dauka a jihar Kaduna wallahi lafiya, za ka shiga cikin wannan ba Allah har ya riga hannun shi ya kai kan so kuma jin daɗi na kamar ballon fashi akwai malamin da tashi siya, ke ce wani abin daga Allah ne amma dai muna buƙatar mu duka da shi wanda ke a kai da mu da ake mulka mu tsaya mu roƙi Allah Allah ya tsare mana wannan bawa nasa bisa wannan kyawun ƙwallo na shi a garin wajen don zuwa abin gani a kowa Allah shi ne mafita so wannan abu ba karamin al'amari ba ne ba mun samu bayanai masu kyau masu daɗi masu faranta rai sannan ka ɗauko ɓangaren mu 'yan siyasa wanda dama ƙoren ya fiya a wajen musamman mutanen da ake cewa an yi wahala da su ba taimake su to wannan gwamnati gwamnati ake yi a buɗe ba wani ƙwambiya ƙwambiya an ba da dama aka ɗauko ainihin masu ruwa da tsaki na kowace ƙaramin goma a jihar kaduna kalla mutum biyar shida zuwa bakwai wanda aka ba su ayyuka da ƙungiyoyi domin su amfana kuma wannan tsarin an fara kenan a wannan ƙarshen wannan ofisin namu ita kanta jam'iyya uwa uwa akwai abin da ya ware mu duk wani shugaba na jam'iyya tun daga matakin mazaɓa ward har zuwa lokacin yanzu zuwa jiha cewa duk watan duniya akwai wani kasafi da za a ware wanda kana zaune gida ko kuma a ce ma ka amsa gashi daga mai girma gwamna wanda ba taɓa samun irin wannan ba tun da muke a cikin gwamnati wannan ba karamin abin alfahari wani ba abin jin daɗi bai tsaya nan ba ma sai ya kama ƙara koma wajen malaman mu na addini masallatai ya ce limamai da ladanai da na'ibai ma su ma za a riƙa wazo wa kaso domin taimaka musu kan ayyukan da zai gudana addini wannan ba karamin alama ba ne ke masa masarauta masu unguwanni wanda duk yi wata zo a cikin a jirgin mai unguwa duk faɗan da ya zace da gajon mai unguwa ya duba halin masu unguwanni sai ce su ma za a ba su wani abu na ɗawaini irin wannan ido da suke wanda za a kyauta musu duk abubuwa ne wanda tsakanin Allah in ba gwamnatin adalci wanda ke da hanki da harsashe me za ta kyau ba ba mai karar wannan abu so amfanin dama mutum kenan ka shigo gwamnati da basira da tunanin cewa mai ka taho da shi ran al'ummarka amma wasu mafi yanzu da sun taho gwamnati ba san ma ina ba zama za su yi al'umma ba amma gwamnati ba mai gina duk wadada ta taho da tunani mai kyau na ta za ta inganta rayuwar al'umma ta kowane bangare kada ji ba bangaren sufuri sufuri bangaren sufuri oh, in ka ɗauki bangaren sufuri shi kan shi ba a baya ke ba nawa ne ya ɗauka yanzu kuɗaɗen yanzu fetur da muka shigo gwamnatin nan nawa muke shiga ɗari da wani abu da rage in ta koma ɗari shida ɗari bakwai ma amma ba a canza kuɗin da ake biya ba daga katsina zuwa kano ko daga katsina zuwa funtuwa ko daga funtuwa zuwa daura yadda ake biyan nan tun yana naira ɗari haka ake biya ɗari bakwai bakwai shin kuɗin ce ya fi wannan saboda allah so kaga wannan gwamnati ba abin da ke fata illa mu da addu'a da kuma kyakkyawan fata allah ya tsare mana shi ya kauda dukkan shi ne saboda haka mu mashawarta mataimaka shi na musamman a shirye muke yi kokin al'umma kuma kai gare shi kuma tabbatar da zai saurara alhamdulillah kuma za a shirya majawa hawaye da yadda Allah alhamdulillah kuma ta an samu ka ce an samu yabo daga ainihin su malabta taron da kuma gwan to kuma batun korafi ba to gaskiya lamura babu wani korafin da mu iya cewa tunda da yawanci ƙorafi kace ƙorafi wato ga wani koke koken nan sai daga an ce wasu bukatu wace na muna roƙon ai mana anya wata shi daga wuri kaza zuwa wuri kaza ko muna roƙon mu da ke karatu a taimaka musu a iya biya musu kuɗin yin jarabawa da sauran to yanzu ma jiya jiya na sai ka sako mai girma gwamna bayan ya biya ma mu kuɗin jarabawa na waye to ya ma biya na dai kuɗin so irin wani irin wani ƙwarin ne kuma dama ai dole gwamnati ta sai da bukatu bukatuwa ne sai kawa amma ba kusa ba kushe ba ga wannan gwamnatin ba sai dole roƙo da bukatu wanda dama kuma dole ne dama an haɗa wata aka samu irin wannan abubuwa da kuma mun tattara su insha Allah za mu zama a ƙarƙashin su wannan jagorori namu guda biyu mu ga cewa an haɗu gaba da tattara ainihin bayanan da samu da kana komi domin mu je mu sa da bigirar a bashi dukkanin bayanan da ke ciki